Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Abdulkadir Haladu Kiyawa ne ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan sakamakon jarabawar sakandare a jamhuriyar Nijar wato BEPC ko Brevet wadda ɗaliban da suka shekara hudu a ƙaramar sakandare ke yi don zuwa makarantun share fagen shiga jami'a. A wani mataki na tsarkake harkar jarabawar gwamnatin Nijar ta ɗauki matakai masu yawa da za su sa a yi sahihiyar jarabawa duk ɗalibin da ya cancanta ya lashe ƙoƙarinsa ya fidda shi saɓanin shekarun baya da ake wa yaran sassauci sai dai sakamakon da ya bayyana ya nuna cewa ɗalibai da dama sun sha kashi a bana inda kusan kashi talatin da 34 ne kawai suka lashe jarabawar saɓanin kashi hamsin da bakwai a bara lamarin da masu nazari ke ganin abin ya yi muni matuƙa. Adamu Idi shine daraktan ilimi na jihar da Magaram, wadda ta fi samun koma baya daga ta uku ta koma ta shida a tsakanin jihohin kasar ya bayyana mana dalilan faduwar ɗalibansu. Jihar nan ta da Magaram, akwai wasu mushuna da ake turawa da ake cima sifikar. To mahimmancin mushunan basu sun su yi nisa ga mai. Sai ya gani cikin CEG inda ya kamata a samu profesor goma sai a samu uku hudu. Ka gani wannan su mutum uku hudu ba su iya aikin mutum goma sha. shi ne yake kawowa eh, cikas a cikin tahiyar da ilimi akwai ma kwalejin da yawa da suka wanda ba samu ko guda ba cikin cin jaraba ko guda ba samu wanda ake ma zero percent da wanda suka ci jarabawa zagaye na harko wanda shi kenan dindindin ne da wanda suka ci jarabawa zagaye na biyu wanda sai an sake jarabta su ya aka gami wannan shi ya tashi a cikin jiha dubu biyar da da hudu wanda shi ne ba da adadin kamar kashi 33.92 cikin 100 a kalasoman mu ne matsayi na shidda cikin jiha bakwai kun gani eh, jiha guda ce muke gabanta amma kamar yadda na gaya muku wannan ba shi bane matsala saboda alhabarin da muke mummun hana a sace jarabawa Eh, saboda an yi ta cikin tsanaki kuma da tsabta a tsabtace yaran duk suka samu mutane gasu wani shakku bisan su duk da aka su za su bayyana kansu na a matsayin wanda lalle sun cancanta su ci gaba shekara yi ba ta gadar shekara duk da ana ganin cewa shekarar karatun bokon ta bana ta gudana salim alim inda har iyaye ke hasashen 'ya'yansu za su yi nasara sosai sai abin ya zo musu da bazata don haka ya sha lele shugaban ƙungiyar iyayen yara ya dora laifin akan iyaye bana ɗalibai sun waɗi da laifin yara babu wani mai tsaya akan ɗan kaban da kai amma dukkan abin da ya samu tunda tacaccen resulta ne muna godiya duk wanda ya samu brevet a bana yana iya kirari yana da brevet ya yi aiki cikakke tun yanzu ne ya kamata mu tsaya kulo-kulo baya yi mu san ciwon 'ya'yanmu kuma mu ci ciwon kasar mu bayan mu muna so a ce an samu kadir ma'aikata na kirki cikakku wanda kowace ƙasa aka suna yin aiki an tura kala da kwal baka je ba ka ƙi yin karatu baka duba ka yanka ka shiga shirme da yawa kai da kanka in za a tambaye ka san baka samu birni kowa ya tsaya ma baka karatu baka siya to haka ne ka tsaya kai karatu kuma daga nan za mu ja hankalin waɗanda za su yi group su tsaya su duba takardun su yi karatu su yi karatu su nutsu je ka biya kuɗi na ɗanka baya karatu kuma ya faɗi tije da yawa ke ga da yawa yana kuka saboda abin ya kai tashi hankali a radu ta horo kurma abin da muke so dan Allah dan annabi mu tsaya kan karatun 'ya'yan Babu shakka faduwar ɗalibai a jarabawa tamkar ta malami ce, sai dai a cewar Abdulrahmanu Kulibali sakataren ƙungiyar malaman makarantu ta Sinan, a Zindar sakamakon yayi daidai. mun gamsu da shi a matsayin malaman makaranta tun da ba examen bane aka yi irin na shekaru wanda suka wuce wanda za a zo ana ta kucice kucice a kansu wannan karan da tsari yadda ya faru da yadda malaman makaranta suka je suka yi tsaye suka yi aiki da na'in aka kare lahiya ba tare an samu kucici kucici diya ba ko a ce an samu wani cuku-cuku ko son da aka kama ko son da aka wanda sai mu ce gaskiya sakamakon nan mu sai mu ce ya zo mu daidai ko da yake da magana ana cewa kamar a cikin tsarin da aka katse ta zo ta kusan karshe fara ga sauran jihohi mai mu wannan ba shi bane muke gani abin da ake iya ga kawo haka na kin kamar wannan sai ishi sai ishi da yawa da gare mu a ƙauye wannan sai ishi cikin na ƙauye basu da malaman makaranta da yawa basu da kayan aiki isassu kenan kaga su ne za ga da yawa 0% abin da suke samu kwarai kalilan musu inda malaman makaranta hudu uku ba mu shan fizik ba mu shan ne eh tunda wannan babban matsala ce shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Mai sauraro kana iya sauraron wannan shiri a duk sanda kake so. Idan ka garza garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr. Za kuma ka iya zuwa shafinmu na Facebook da kuma YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata waɗanda muke wallafawa, ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. Madalla, an gaida Umar M. Sharif da wannan waka, da haka ne kuma shirin zai ɗora. Makarantu da dama a cikin ƙasar ba su samu sakamakon da suka yi fatan samu ba, duk da ƙoƙari da sadaukarwar da suka yi wajen horas da ɗalibansu. Musa Jibril shine jagoran makarantar Jibril London ta zindar ya shaida mana yadda sakamakon yake a gare su. To sakamako sai a ce alhamdulahi, eh, ba laihi, amma Allah godiya. ashe an samu kawai hiye da rabi dai sun samu sun wuce ɗari ana ita kawal kashi hamsin da biyar haka cikin ɗari da aka samu tamanin da takwas aka samu a yanzu arba'in da tara premier group ah, goma sha hudu eh, segon group talatin da biyar akwai mata sosai ma sun so ma su rinjaye kawai to alhamdulillah da sakamako daga shekara ne eh, bana dai kamen ba samu perturbation ba busa abin ga wajen aiki komi ya tafi daidai da kuma ya danganta daga promotion wani sai ka samu yara masu takaici masu hazaka wayansu kuma kana yi kai da ƙawanka sai dai abin da ba a rasa ba Haka abin yake a makarantar GEG e ta sha biyu inda ɗalibai ƙasa da ashirin suka samu sakamako mai kyau, in ji Mustapha mai kula da ɗalibai a makarantar. ɗaliban mu gaskiya sun yi bakin iya gwalgwadon su to kuma amma gaskiya sakamakon in abin a danganta shi ne da na bara gaskiya akwai bambanci sosai ma tun da bara an samu ina ganin percentage ya yi wajen 65 cikin kashi 100 ba to amma bana gamu muna da kashi 20.73 a cikin 100 mun gabatar da ɗalibai 82 amma gaskiya biyar kaɗai suka samu premier group ikri ba amma kuma segon group kenan oral abin da ake cewa oral ko mun samu wajen guda goma sha biyu kenan shine in ka gama ga biyar ga sha biyu kenan mun samu mutum goma sha bakwai da suka samu a cikin tamanin da biyu kenan abin haɗuka ne kamar a kashi ɗari kenan shine ba da kashi ishirin da ɗigo saba'in da uku cikin ɗari to kenan dai yara gaskiya ba a ciya dai to alhamdulillah dai za a ce kuma abin da ya kawo haka gaskiya bana ba a yi ba bare fishayi da an yi rufe shaji ina ganin da mun samu fiye da kashi hamsin ma cikin ɗari to kuma yadda Allah yake na haka dai za a ɗauki abin kuma da da aka saba musu rufe shaji in wannan galibi a ce eh in ka kai ma point kaza za a cika maka kaza ka wuce to kuma bana abin ya zo da ta. da mu shinan da duka kowa da kowa ba wanda ya tamba hannu bana babu rufe shaji to kuma nan kawai da aka hudu ta aka gani ko point ɗaya ne maka saura kawai baka samu ba kawai ba mai cika ma kawai gaskiya shi ya kawo wannan haɗuwai Hausawa kan ce, kowa rai wa daɗi ba ya mai shi ba, ɗaliban da suka yi nasara a jarabawar ta bana ana kallon su a matsayin zaratan gwaraza. Don haka, shirin ilimi hasken rayuwa ya zanta da wasu waɗanda suka lashe dagar ta bana sunana jibril haruna csp binam zander na samu sosai da sosai fa gaskiya na ji daɗi sosai gaskiya da za a fara ban da fargaba kuwa paske nan isi gaskiya mun samu formation mai kyau tsakani da allah kibin tasu amadu a jarabawa gaskiya ta yi daidai saboda efrab gaskiya su ya kuma wannan shine yi na na fari yanzu haka dai ɗaliban da suka lashe jarabawar na ci gaba da bayyana farin ciki da bukukuwan murna yayin da waɗanda suka faɗi ke ƙara ɗaukan alwashin zuwa shekara mai zuwa da haka ne kuma muke karkare shirin a wannan mako a madadin Wakilin mu na jamhuriyar Nijar Ibrahim Malam Cillo da ya taimaka matuƙa wajen kammaluwar wannan shiri da ma ɗaukacin abokan aiki na a nan sashen Hausa na Radio France International. Abdul Kadir Haladu Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.